kusakuran mu Allah ka yafe mana Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce Allah ka ba mu ikon binta a duk inda take a gurin kowa take Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce Allah ka ba mu ikon guje mata a duk inda take a gurin kowa take Allah ka yi mana haka a gurguje 'yan uwa ba tare da ɓata lokaci ba kamar yadda sanarwa ya gabata za mu zo muku da tattaunawa ko in ce kuma ishara ko nuni ko waiwaye adon tafiya kan waɗansu abubuwa da suke faruwa a wannan lokaci shine na yanda jahilan prof ibrahim magari da kuma malimansu ta ƙarƙashin ƙasa da suke turo su suka yi wata dabara dabarar da za su yi shine ko suka yi shine su karkatar da kwakwalen al'umma don su gamsar da jahilai cewa wa'annan malaman nasu ko ɗaliban nasu ba jahilai ba ne wanda sai suka ɗau wani salo shine zuwa da su a tattauna da su a bbc kai ka zata cewa bbc ne matantanta matancanta inda ake tantance wanda yake malami da wanda yake jahili inda ake gane mai ilimi da wanda ba shi da ilimi sai suka ɗau wani salo sai suka yi ta zuwa da wa'annan jahilai suna yin hira da su kila ko al'umma sa gamsu cewa malamai ne wanda kuma ba wannan hanya ya kamata su bi ba na gano ne na fahimto cewa biri ya kama da mutum bisa ka'ida ta shari'a malaman shari'a kamar yadda imamu suyuti shi ma ya ambaci wannan ka'idar a cikin al'ashiba wan nazair ya ambaci wannan ƙa'idar da malaman shari'a ke cewa alhadisu yudafu ila ƙarabi awqatihi alhadis shine abin da bai faru ba a baya sai ya zo ya faru a yanzu sabon abu kenan to idan ana so a gane sanadi dalili illa na faruwarsa to sai a ga menene ya faru a kusa da shi wanda sai a jingina wannan abin da ya faru a kusa da shi zuwa gare shi a ce ai dalilin faruwarsa abu kaza kenan shine alhadisu yudafu ila aqrabi awqati haka eh, ɗalibai na shari'a cikin babul qiyas cikin masalikul illa sun san abin da ake nufi da addauran wanda addauran wato alama ne amara ne da ake gane illa na abu da shi a sa a misali wane ya shigo sai ka miƙe ya ƙara shigowa ka ƙara miƙewa ya ƙara shigowa ka ƙara miƙewa to yanzu in muna so mu gane dalilin miƙewa sai mu ce shigowar wani hakan nan cikin asabar wata in ka duba daidai gabar tahdhibul manat ko kuma takhrijul manat da kuma tanqihul manat to mu ɗaliban shari'a mu ɗaliban shari'a mukan gane ilal yayin da muka hanga muka kula muka ga me me ke kusa da wannan ilal din to dai da na tattara sai na ga illar kawo jahilan prof ibrahim makar a hira da su a bbc shine alkanawi yana kiransu da jahilai wato sai ake so a gamsar da al'umma cewa ba jahilai ba ne shi yasa na ga an zo da wancan aka ƙara zuwa da wancan aka ƙara zuwa da wancan a jere wato saboda a gamsar da al'umma shi yasa na ga yana da kyau na haska na yi topic na faɗi na ce ba bbc hausa ba ko prop Ibrahim Makaribi zai iya kare jahilansa ba a gaban alkanan wallahi bi rabbil ka'aba wallahi bi rabbil izza ko prof ya zo gabana in kaga ya iya kare wa'annan jahilan na rantse da zatin Allah sai dai a ƙona littattafan da muka koyi ilimi a cikinsu shi ma ya koyi ilimi a cikinsu a yi wa'yansu sababbi wa'anda ba su ba tabbas idan aka yi haka prof ibrahim makari na sallama zai iya kwatar jahilansa a gaban alkanawi amma mutukar wa'annan littafin wa'annan littattafan da ya koyi karatu a ciki wa'annan littattafan da na koyi karatu a ciki da su za a yi alƙalanci wallahi ba zai iya kwatar wa'annan jahilan nasa ba mallanta na bbc hausa jiya na faɗi wata magana na ce bbc hausa don ka gane ba a nan ne ake tantance malami da jahili ba ko dutse ne mutukar yakan iya buɗe baki ya yi magana za su yi hira da shi kuma za su sa shi a cikin sauwin malamai kai ko jaki ne mai harbi in dai zai yi iyo ko ya kuka da za a gane abin da yake nufi bbc za su iya zuwa su zauna da shi su hira da shi a matsayin malami shi yasa inda kuka bullo ma na ganku ku anan kuma wani abu da zai baka sha'awa shine tattaunawa da jahilan sai na ƙara fahimta na ƙara ganewa na ƙara sanin tabbas waɗannan jahilai ne saboda kowa in ya zo ya yi bayani sai in ga ashe shi ya sa muka samu matsala ya yi bayani ne ba fanninsa ba haka kuma suke cewa man takallama fi ghairi fannihi a tabil ajaibi duk wanda yayi magana ba a ɓangarensa ba ba a fanninsa ba to zai zo da abubuwan mamaki kamar yadda suke cewa lam yatakallam ahadun indana illa arafna qadara ba wanda zai yi magana a gaban mu face mun san matsayinsa ta haka takallam tudraf man anta eh yi magana sai a gane kai waye kai to cikin hira da BBC suka yi da wayannan jahilai ya ƙara tabbatar min da sababin jahilcin nasu ya ƙara samun yaƙini tabbas jahilan ne zan fara ta koza bbc ta yi hira da koza da na duba sai na ga ashe koza duk jahilcin da yake yi ya yi ne saboda ta taga ya shiga abin ba shari'a ya je ya karanta ba amma yake mana kutse yake zuwa in muna auna zantukan shehu tijjali da mizali na shari'a ya tsomo baki bayan shi shehu tijjani cewa ya yi a auna ba da abin da ko zai karanta ba cewa suka yi ya ce idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bimizani shar'i bimizani shar'i fama wafaqa fakhuduhu wa ma khalafa turku to mizanu shar'i ba ta taga ba ta shanshane shanshane ake koyarsa ba zuwa za ka zauna a gaban malamai wanda duniya ta ba su shaidar sun karanta sun fahimta su karantar da kai zan fara ta koza ya yi bayani shi yasa wallahi tattauna wannan ya fito min da abubuwa da yawa daga sun fara karantar lura ko daga sun fara karantar islamic a najeriya hausa hausa turanci turanci haka larabci larabci sa'annan wani abun ma 'yan primary na 'yan islamiyya ake koyarwa abin da ake koyarwa a inda suke zuwa wani abun kuma 'yan sanawiyya ne na islamiyya ake koyar da su shi ake koyarwa a can ɗin shi yasa wato ba za ka yi ta'ammuƙe a cikin abin ba shi yasa wato ashe nan suka je suka ringa karatu suka zo suna sawo mana baki cikin sha'anin addini zan fara ta ko zai yi bayani Ko zai yi bayani ina yi je karatu yes bayan nan na wuce college of legal and general studies ta daura inda na yi karatu a bangaren arabic education kuma na yi karatu zuwa diploma a nan college of arabic and islamic studies sannan na yi tafiya zuwa morocco wanda na shekara biyu a ma'ahad muhammadu nisadis litin takwinin a'imma wannan zuwa da na yi Morocco na tasirantu kwarai da karatun da na yi wurin malamai duk da kasancewar musamman ita wannan ma'ad ana karantar da mu ne usulubin da'awa da kuma limanci ya ya kamata limami ya kasance menene ayyukan limami mami sannan ya kamata malami mai da'awa zuwa ga addinin musulunci ya kasance sannan na yi karatu a hannu waɗannan malamai a nan cikin Morocco musamman wanda na yi karatu sosai a wurin shi shine a sheikh muhammad al'auni a zawiya wanda na karanta musulunci. musamman muktasar na a kowace manzumatu ibn ashir da sharhinta na adduar samin sannan na yi karatu a wurin dr ahmad afir wanda na karanta fikihun malikiya a wurin shi sannan na yi karatu a wurin A Dr. abdulbugis Alkidmiri wanda na karanta abin da ya shafi harkan hau da sarfu a wurin shi akwai kuma a malamin da na yi karatu usulun fiƙi kusan ba wanda ya taimake ni cikin sanin usulun fiƙi kamar shi shine a Dr. Ridwan alganimi shi ma mutum magrib ne sannan akwai a Sheikh Abdullatif al wanda na karanta abin da ya shafi bangaren littattafan tasawuf da kuma aqida musamman abin da ya shafi dariƙar tijaniya a yanzu haka akwai wani malami da ina nan Najeriya amma kusan muna karatu da shi shi ko duk abin da shige min duhu musamman aka abin da ya shafi tarihi to tijanar radiyallahu anhu da abin da ya shafi dariƙa tijaniya da sauran abubuwa na ilimi wanda musamman ya shafi magrib shine a ashe abdullahi al-nazifiyi muqaddami ne a zawiyar barrima da ke marraki a ƙasar magrib waɗannan dai kaɗan daga cikin malaman da zan iya ambata dukkanin su na amfana da su a bangaren karatu Allah ya saka musu da alkhairi to to ina ganin ya ma ya haka wato kun ji yadda koza ya yi karatu koza dai ya faɗi ya ce a legal ya yi legal misau ya ce ko ina ya ce a nan ya karanci arabic kun ji arabic ya yi karatu cikin arabic wato ba musulunci ya karanta ba yare ya karanta yare ya karanta yadda za ka je ka karanci turanci english haka ko zai je ya karanci arabic sannan kada ka zaci cewa a arabic din fa wani karatu yayi na a zo a gani a'a diploma yayi eh diploma yayi a arabic a arabic ya karanci diploma a arabic sannan ya ce daga nan sai ya tafi garin maroko da ya je garin maroko shin ci gaba ya yi ɗorawa ya a'a ya je ya karanci a asalibu da'awa ne Eh, a salibu da'awa ya je ya karanta wato takwinul a'imma yanda za a yi kai limanci yanda za a yi ka ja sallah yanda za a yi ka yi da'awa kai wa'azi wato diploma da ya karanta a arabic ta mai da shi malami wato yana da ala yana da malaka na karatu kawai dai za a ɗora shi akan kamar yanzu ka ce wato practice mutum zai yi wato yanzu ya yi karatun za a yi masa shi a aikace wanda arabic ya karanta kamata yi da da ya tafi can marokon su koya masa yadda zai koyar da yare amma saboda rashin adalci wa addinin musulunci ba su wa musulunci adalci ba shi da ya karanci arabic sai suka koya masa asalibu da'awa suka sa shi cikin topic ɗin takwinul a'imma yanda za a kawwana limamai yaya za su yi karatu kaga wannan ba a yi wa musulunci adalci ba idan da suna so ka zamanto da'iya inda suna so ka zamanto limami al'imam to tun farko da sai su sa ka akan system din amma sun sa a wani system sannan da ka tashi ka tafi can sannan kuma sai aka sa ka a wani system din daban kaga ba ya adalci ba shi yasa ashe kuke ta jahilci ashe illar daga nan take arabi ka karanta kai diploma Allah ya shirye ka to Allah ya sa ka gane sannan kuma sai wani abu inda abin ya fito shi yasa kuke jahilci in kuka sa mana baki ya ambaci wani doctor a can a wanda wai a wajensa ne ya ce ya taimaka masa kwarai a wajen usulul fiqh yace kai babu wanda ya taimaka masa a rayuwarsa sama da shi shi wannan doktor din wato a gida bai san usulul fiqh ba a gida bai san usulul fiqh ba bai karance shi a karatun da yi ba haka usulul fiqh man yanda muka sani sai dai yanzu da yake abin ya waye in karatun soro ne ba a karanta usulul fiqh a soro yanzu ne dai abubuwan suka fara wayewa amma abin da ake karanta fannin fiqhu kawai ake karanta a soro fiqhu malikiya. abin da ake karanta kenan haka muka sani abin da ya shafi qawa'id fiqhiyya abin da ya shafi qawa'id usuliyya to gaskiya dai sai dai in yanzu ne ta canja zani dan mu ma mun yi karatun sura amma ba a nan kake zuwa kake karanta ba gwara-gwara ma luga eh, akan yi karatun luga nan ma akan ɗanyi a soro to kaga sai ya faɗi da kansa ya ce ba wanda ya taimaka masa akan abin da ya shafi usulul fiqi irin wannan duktur ɗin da ya haɗu da shi a can a Morocco kuma yanda za ka gane abin da kai shi Morocco ba karanta usulul fiqi ba kaga ba yanda za a yi yayi itiqani na usulul fiqi saboda ba shi ya kai shi yayi ba ya ce ya karanta fiƙihu a can ba yanda za a yi itiqani na fiƙihu, tunda daman ba shi ya kai shi can Moroccan ba yi bayanin waɗansu abubuwa da ya karanta na lugha a can ba yanda za a yi itiqanin su saboda ba shi ya kai shi ba kamar yanda suke cewa wai man istafraga li shay'in atqanahu man istafraga li shay'in duk wanda ya keɓance kansa ga wani abu to zai kyautata wannan abin a ce kawai shi yake yi Lokutansa kakafi ya jingina wa wannan abin kamar yanzu a misali kawai ka tafi gari sai ka tafi dan ka koyi larabci tabbas za ka yi itkanin larabcin kawai shi kake amma mutumin da ya tafi karantar asalibu da'awa ga abin da ya kai shi ga makarantar da ya je can takwinul a'imma to ba yanda za a yi ya karanci usulul fiqh wai ya kyautata shi saboda ai ba wannan ne a ya kai shi ba yanzu abin da zai kyautata shi ne limanci da asalibu da'awa saboda su ne ya su ne ya je can ya karanta su ya tafi can ya je ya karanta to kaga ta nan na fahimci cewa inda ka samu jayincin kenan tun farko wato ba a yi gini a inda ya kamata a yi ba sai shi ma wani wanda kusan shi ne wakilin prop ibrahim magari shi ma za ka ji abin da ya karanta kafin inda zuwa ga wannan jahilin kuma shi ma zai yi bayani da kansa ashe shi yasa kuke cutar da al'umma wanda na shiga makaranta tan mm, sun buɗe wani lokacin da suka buɗe wani sabon course ana kiran shi Quranic science mu ne kaman a kaman ɗauka na biyu ina zaton bayan sun yaye na farko kamar mu ne ɗauka na biyu ina zaton wanda kuma a nan na yi na karanta wannan kwas ɗin da ake kiran shi Quran science kuma muka kammala a 2004 a a 2004 kenan to daga nan dai na ci gaba da karatuka a hannun malamai daban-daban har allah maɗaukakin sarki ya sanya kuma zamana a kano a da makarantun da nake zuwa Allah ya sanya eh, ƙaurana daga Kano ya zama na tashi daga Kano na koma garin Abuja wanda nake tare da babban malamin da ah, zan iya cewa shi ne. jagoran babban masallacin abuja sheikh professor ibrahim makari wanda kuma ta dalilinsa kuma na tafi san maroko inda na yi karatu nan ma na dawo to bayan na dawo kuma a yanzu haka dai a ina ci gaba da karatu a wurin sa yana ci gaba da karatu to shi ma wannan kunji da ya tashi abin da ya karanta <laughs> Quranic science ya karanta eh, shi ma illegal ya karanta kaga yadda kuke wa musulunci rashin adalci sai ku je ku karanto waɗansu abubuwa daban sai ku ringa kutsowa cikin waɗansu abubuwa daban kaga bai kamata ba quranic science ba abu bane wanda ya shafi shari'a irin usulul fiqh irin fiqhu a'a abu ne wanda ya shafi alqur'ani sannan kuma ba lallai ne a zurfafa cikin abubuwa da yawa ba saboda inda aka yi karatun ana yi ne boko boko hausa hausa larabci larabci turanci turanci wani abin ɗan sanawiya ma shi ake karantawa a makarantar islamiyya haka kuma can za a karantar a yanzu ta haka shi ma ina jin bai dai faɗi ba ina jin diploma shi ma ya yi daga nan kuma da ya tashi sai aka tura shi garin maroko wai ya je can ya karatu to wannan ya yi cogi koza a bai yi coge ba don koza ya faɗi abin da ya kai shi maroko shi ma dai za mu dai istishabul asali ne nan suke zuwa su karanci takwinul a'imma eh, a salibu da'awa daga nan sai a turo su su ringa limanci a abuja shi ma dai abin da ya je yi kenan amma shi bai faɗi ba ya ce ya je garin maroko ya yi karatu to me ka karanta nan dai ka gaya mana quranic science ka karanta a nan a legal kai ma kuma na tabbata dai diploma kai ma kai kaga ba shari'a ya karanta ba haka shi ma wancan arabic ya karanta amma saboda rashin adalci wa addinin musulunci duk mas'ala sai kun tsomo baki duk mas'ala ta addini sai kun tsomo baki man takallama fi ghairi fannihi atabil aja'i. wato kun tona wa kanku asiri shi yasa nace wannan hirar da aka yi da ku wallahi mun ji daɗi saboda ta bayyana mana ko ku suwaye wato inda daman kuke jahilci cikin al'umma ashe kuna jahilci ne cikin al'umma saboda kutse kuka eh, kutse kuka to wayannan kenan su ne yan gwara sauran irin su la'alal bida'i <laughs> daman ba sai an haska su ba su saboda su wayannan da ka gani guda biyu sun dan fa hankali hankali <laughs> duk da cewa kuzani na sai tashi amma ɗayan shi ma haka na jiyo ƙanshin waɗansu abubuwa a cikin zancensa amma ban waiwaye shi ba shi ɗayan na biyu kenan da na danna amma ko za na jima da sai tashi to kaga abin da suke zuwa su ɗan karanta kenan sai su su ringa kutse cikin ilimi sai kuma shi ma jahilin an zo an yi hira da shi shi ma kai Allah ya sa mu dace kwanaki attan shawi yake magana yake cewa ya san bokaye yace wa'ansu iyayensu bokaye ne da bokanci ake ciyar da su <laughs> wallahi lokacin da attan yake wannan maganar sai da naga a ah, attan yaya za ka ringa kawo irin wannan duk yana cikin rudu ashe shi attan yana magana ne da haqiqatul amr eh haqiqanin al'amarin ne ya riga ya sani eh haƙiƙanin al'amarin yake magana da shi a shekar ta san karni to sai naga shi ma jahirin ya zo ya yi bayani wallahi ya tabbatar da gidan bokanci ya tashi wallahi ya tabbatar da kansa na ce kai bbc mai tona asirin wawa ai ko babanka ba wai zagi ba ne ba fa ko babanka ne yake baka rubutu na annahawul wadih ai bai kamata ka zo ka faɗi ba wallahi bai kamata ka faɗi ba inda hankali saboda wanda ya rubuta annahawul wadih ya sha daidai yake da wanda ya rubuta alkanawi alkanawi alkanawi kawai ya kwankwada kafa dubu daidai yake da wanda ya rubuta alkanawi alkanawi kafa dubu aka rubuta masa ya sha ya wanke da tawada eh sai gashi jahili jahili wawa wawa ya zo yana tona wa iyayensa asiri wai annahul wadih suka rubuta masa suka su sa su suna rubutawa suna sha wala abokanci ne tsaya kuma ya faɗi da kansa wallahi abin akwai ban dariya na ce bbc mai tona wa wawa asiri za ya yi bayani ku ji muji abin da ya shafi shi mahaifina yadda domin tasirin da na yi da shi lokacin a gida ba ni cewa ana yin allo ne karatun da aka sani an ce na allo ƙur'ani ne kawai amma shi ba man cewa annahul wadi din nan juzi na ɗaya ba man cewa allo ya samu ka dinga rubuta an an rubuta sai ya ce a wanke a shanyi haka yake na tasirin tu da shi kwarai abin da ya shafi mahaifi ina sannan to ina ganin shi kenan ne ya ba da amsa kaji Yace shi mahaifinsa ya tasirantu da shi kwarai Yace, da abin da aka sani na rubutun allo alkur'ani aka sani Yace kuma sai shi mahaifinsa ya ringa sa su ya ce annahawul <laughs> albistanu jamilun <laughs> ai yace shi mahaifinsa sai ya ringa sa su kaji ya faɗi abin da aka sani alkur'ani ake rubutawa da kansa ya faɗi ce abin da aka sani sani kenan alkur'ani ake rubutawa yace amma shi mahaifinsa sai ya ringa sa su suna rubuta annahawul wadih sai ya ce a rubuta a allo idan sun rubuta sai ya ce su shanye yanzu dan girman Allah ba bokanci ne wannan kuma yace ya tasirantu da babansa yace ya tasirantu da babansa kwarai wato akan gane manufan mutum ta hanyar siyakin maganarsa kamar yanzu abin da yake so ya gaya wa al'umma shi ma yakan sa waɗansu su rubuta annahawul wadih su sha wato shi ma bokancin da ya tasirantu da shi na gidansu shi ma yana kai kai jahili kenan eh jahili bai iya yin magana ba akwai wawanci wawanci cikin maganar kaji fa sai da ya faɗi ya wato ya nuna mahaifinsa ya saɓawa abin da suka taso suna yi a cikin ɗariƙan ma wato mahaifinsa ya zo da sabon abu ya zo da wata sabuwar bid'a yace saboda abin da aka sani shine ƙur'ani ake rubutawa sai kamar yace ne kuma mahaifina sai ya zo da wata sabuwar bid'a wanda sabuwar bid'an nan ita ce rubutun albustanu jamilun ashamsu tali'atun shine ya mu muke rubutawa muna sha التركيب الذي يفيد فائدة تامة يسمى جملة مفيدة ويسمى أيضا كلاما الجملة المفيدة قد تتركب من كلمتين وقد تتركب من أكثر وكل كلمة فيها تعد جزءا منها shi ya wanke yake sha da umarnin babansa wallahi sun matallahi duk wanda ya rubuta annahawul wadih ya sha wallahi sunansa boka dan ba sunan Allah bane ba aya alqur'ani bane shi ma ya faɗi yace abin da aka sani shine a rubuta alqur'ani to yanzu tambaya da nake so in masa me yasa mahaifin naka yake sa ku kuke rubuta annahawul wadih kuke sha eh tambayar da zan yi kenan shin yana yi muku haka ne don ku samu fahimtar na'awun ko ya ne muku hakan ne don na'awun ya zama ya shige cikin jininku kun zamanto ana ganin ku an gana hau ya yi tasiri a cikin jikinku to duk wanda aka ɗauka da manufar da ake kaka duk gabaɗin shirka aka yi wa Allah bokanci aka yi saboda an nemi taimako a gurin wani ba Allah ba kuma abin da ba shi da alaƙa da Allah don albustanu jamilun <laughs> ba shi da alaƙa da Allah ba sunan Allah ba ne ba aya alƙur'ani ba ne ba ma hadisin manzan Allah ba ne ba addu'a ba ce da ake karantawa a albustanu jamilun ma'anarsa shine gonan mai kyau ce abin da suka ringa rubutawa kenan da izinin babansu abin da suka ringa rubutawa a allo suna wankewa kenan kaga ashe da kansa yake faɗi cewa shi fa daga gidan ya yake kuma yace ya tasirantu da wannan bokancin da ake wallahi in ba wawa ba wallahi in ba jahili ba babu wanda zai fito ya faɗi haka ya ce ai babansu ne ma ya sa shi suke irin wannan abu ai alal akal inda hankali sai ka ɓoye sai ka ƙi faɗi amma saboda shi jahili jahilcin ya haifar masa da wawanci sai ya fito yake gaya wa duniya babansa ya sa su sun rubuta albustanu jamilu sun rubuta ashamsu tali'atun sun shanye shi annahul wadi kuma ya bayyana cewa babansa ya saba da abin da ake yi a wannan lokaci ya ce don abin da aka sani ƙur'ani ake rubutawa amma shi babansu ya zo da wani abu sabuwar bid'a sabuwar bid'ar ita ce a wanke albustanu jamiluna a sha yanzu dan Allah wannan ba wawanci bane dan Allah shi yasa fa ni tuntuni mara tarbiya wala kallon mahaukaci nake masa wallahi ban taɓa masa kallon mai hankali ba kuma prof zai faɗi da kansa ya ce ba shi da hankali prof zai ce wawa ne da kansa prof zai ce jahili ne da kansa a ka'idar prof shi yasa dai a nan abin da ya gaya mana kenan babansu ya sa su sun wanke albustanu jamilu sun sha tsaya ya ƙara ɗan faɗi in ɗan ƙara jin wawanci wawancin wallahi kai Allah ya samu dace Allah ka ganar da mu ku yi haƙuri da Allah za mu ɗan ƙara jin abin da babansu ya sa shi albustanu jamilu tafi shi mahaifina yanda domin tasirin da ne da shi lokacin a gida ba man cewa ana yin allo ne karatun da aka sani an ce na allo ƙur'ani ne kawai amma shi ba man cewa annahul wadih din nan juzi'i na da ya bani manca a allo ya samu ka dinga rubuta an an rubuta sai ya ce a wanke a shanye Allah wa rauka yi zargin samu dace wallahi da na ji wannan bayanin kamar ne kuka saboda dariya wallahi saboda dariya tab albustanu jamilun babanku ya shi babanku ya sa kuka dinga sha albustanu jamilun in <laughs> Allah bana kwa gidan rike sa mu dace albistaru jamilun kuka rika shagewa ko albistaru jamilun ashamsu tali'atun eh, a tarkibin da yufidu fa'idatan tamatan kuka ringa wankewa kuna shagewa kuma wai kake faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai lalle sai shi ya rubuci an yi rainu. Allah ya ƙara wa shehi lafiya Allah ya shiri shi kafin ya koma zuwa ga Allah an yi rainu. Hmm. to amma ya kamata da mu ji shi kuma abin da ya sa kuka wanke kuka sha shi shi ɗaya rubuci amma dai ka faɗi dai na babanku albustanu Jamilu ya sa kuka ringa wankewa kuna sha to wallahi duk wanda ya sha albustanu Jamilu wallahi boka ne duk wanda ya sa aka wanke albustanu jamilun aka sha wallahi bokanci yayi kuma sunansa boka kai daidai yake da ka rubuta alkanawi alkanawi kafa dubu ka sha wallahi da ka rubuta annahawul wadih ka sha daidai yake da ka rubuta alkanawi alkanawi kafa dubu ka wanke ka sha in dai alkanawi alkanawi alkanawi zai sa ka fahimci nahau ko in dai shi annahawul wadih da ka rubuta zai sa ka fahimci nahau wallahi alkanawi ma zai sa eh tabbas daga gidan bokaye ka tashi Allah ya shirye ka jahili wawa ne ai ko babana ne ni yasa ni na hakan ai abin sirri ne wala boyewa zan yi wallahi ba zan zo na fadi ba amma kaga da yake jahili ne babu ruwan sa ashe shi yasa kake ce mana jahilci cikin nahawu ashe kai ba fahimta babanka yace kai ba kai babanka ba fahimtar da kai yayi ba sa kai ka wanke ka sha ashe shi yasa kake ta jahilci kwanaki aka zo aka yi batun khala khala ka ce a'a ka ringa ai wannan khala din ba ta cikin akhawatu zanna ashe ba fahimta babanka shi yasa ka yi ba ashe babanka cewa yi ka rubuta ka wanke sha ya ce ka yi ba ka fahimta ba ashe ka ringa khala din nan ai ba ta daga cikin akhawatu zanna saboda khala da take cikin akhawatu zanna tana buƙatar maf'ulaini nan kuma guda ɗaya ne ga shi an ce ilal ladhi tarahu fatakhalul habib al mustafa dan haka ba wannan bace ashe banka ba ce ka fahimta ba cewa yayi ka wanke ka sha shi yasa ashe kake ta ba mu wahala jahili tsaya in dan na ka ka fadi faɗi din ashe rubutawa kai ka sha shi wacce ke yar uwar zanna kullun idan ta zo inda yar uwar zanna ce to tana buƙatar maf'ulai guda biyu ne tana buƙatar maf'ulai guda biyu sai ta baka ma'anan zanna ko tawahama misali khala zaidun amran sadiqahu zaidu ya zaci amuru abokinsa ne kaga zaidu sai zaman to fa'ili sai zamanto a amran maf'uli na farko hu maf'uli na biyu to ita wannan halan haka take zuwa tana zuwa ne da za ka ga maf'ulai biyu take ɗauka dai halayar uwar zanna ne to a nan abin da zai baku mamaki shi ne wannan halaɗin da profesa ya kawo ta a nan ku duba maf'uli biyu ta ɗauka ko mafuuli ɗaya ta ɗauka za ku ga mafuulin ta guda ɗaya ne dallin dal fatakhal alhabib al-mustafa sallallahu alaihi wasallam don haka me ma'ananta a gurin ma'ananta a gurin zaka tuna fatakhal eh gaskiya ne ai shi yasa ba za mu fahimci juna da kai ba shi baban ku sa waye kake wankewa kake rubutawa kake wankewa kake sha shi kuma na fahimta sa ake yi ashe shi yasa ka gaya mana illar Allah ya saka da alkhairi jahiri wato shi baban ku sawa yayi kuna rubuta kuna wankewa kuna sha shi kuma na fahimta ake eh ba alqur'ani bane ballantana ku ce kuna da fahimta kwa iya rubutawa don ku samu fahimta a'a ba haka bane ashe shi baban ku cewa yi ku ringa wankewa kuna shawai ya zibillahi shi yasa ashe kake ta bamu matsala eh shi yasa kake ta bamu matsala wannan karatun mun yi ma bayanin sa tun a baya tun satin da ya wuce ko in ce tun watan da ya wuce ma satuttukan da suka wuce mun ma bayanin sa shi yasa suke cewa wai laulal hadfu wat taqdiru la fahiman nahwal hamiru wai ba daban hasfu da taqdir ba da jaki ma ya fahimci na hau e, shi jaki rubutawa yake yi ya sha eh, shi ba fahimtarsa yake ba suka ce la fahima annahawa alhamiru da jaki ya fahimci na hau kaga shi fahimtarsa ake ba wai rubutawa ake yi a sha ba shi kuma babanku da ya tashi sai yace ka ringa rubutawa a allo kana wankewa ka sha shi kuma nahawu malaman nahawun suka ce fahimtarsa ake yi to inda ka samu matsala kenan daga cikin gida kace kuma ka tasirantu da wannan kwarai wato da rubuta nahawu a sha to wayanda suke zuwa da nufin kai musu bokanci to lallai su sani in ka ba su rubutu wannan nawun ne tunda ka ce ai ka tasirantu da baban ku kwarai wayanda suke zuwa ai musu rubutun sha ya faɗi da kansa da bakinsa ya ce ya tasirantu da mahaifinsa kwarai kuma ya faɗi irin aikin mahaifin nasa shine yana sawa a rubuta annahul wadi sha. to da haka waɗanda suke zuwa da nufin ya yi musu bokanci to ku sani a bokancin annahul wadi da kuma sunaye na aljanu ake rubuta muku kuke sha ba sunayen Allah ba dan ya ce ya tasirantu da babansa shi kuma babansa ya saba wa abin da ake yi abin da ake yi shine a rubuta alkur'ani a sha yake amma shi babansa eh albustanu jamilu nake sawa a rubuta a sha to Allah ya shirye ka Allah ya sa ka gane Allah kuma ya ganar da jahilan da kake batarwa wayannan shine abubuwan da na haska amma yana da kyau in dan haska ɗaya jahilin shi ma daidai da yake ban sa hirar ba amma kakab su babu wanda ya je ya karanci shari'a shi yasa zaka ga jahilai ne duk inda suka kutso mana baki sai kaga sun yi barna wallahi barnasu ta fita bera a cikin daki dakin nama eh ta fita bera a cikin dakin nama barna wa'annan yaran na prof Ibrahim Magari jahilan prof Ibrahim Magari ashe illa shine kutse suka yi ta taga suka shigo wallahi shi yasa suke mana barna shi yasa zaka ga ran su zagi malaman wataran su ci mutuncin malaman da kansu kuma saboda jahilcin wataran kuma su ci mutuncin magabata saboda jahilci kai wani zubin ma su zagi abul hasan al-ash'ari su ce masa mai bautar gunki duk ba abin da suka yi eh, babu abin da basu ba a ciki kai shi yasa tsaya mu dan ji ɗaya jahilin shi ma da bamu sa nasa ba shi ma zai ce wa prof ibrahim magargan gabo tari tsaya mu ji eh gabo tari tsaya mu ji mas'ala wanda take tare da wannan matsalar na interfaith ita ce na ce matsalan alwala wal bara na juma wani wani wani wani wani wani wanda bai san yadda aka fuskanta ba gabotari yana maganan wai <laughs> matsala ne na al'alwala bara me ya haɗa wannan da alwala bara to duk illar wato daga asas aka ɗan samu matsala eh daga asulu aka samu matsala eh duk jahilai ne sun ne sun karanta takwinul a'imma ne shi yasa zaka ga idan suka tashi malaman suke sabawa tsaya mu ji shi ma wancan da zan yi kuma ba yadda za ka kaudar da shi ba zai kaudar da shi ba balle sun bada yin izala bane na'am shehu na'am ke zuwa haɗuwar maza da mata ana yin shi a haji ko ba yi a haji wallahi ana yi ana cuɗanya ma kuma abin da zai ba ka mamaki sarki zaki na'am namijin da duk yana gugar ka faɗa mace a haji ba da wando sai kowa ya fudda wannan shi sai a ce to ku zo ku da matan anan ko ba haka wani a da aka aba wani babban magana na aha wanda ki zaki yau na ko na haɗu da mata da na mu na na Tsabu jitu. cakudan maza da mata ba mu barir ba ne ka ce ai ana cakudan a garin maka a dole a hana dole a hana babu inda cakudan maza da mata zai zo ya zama karɓaɓɓen abu halattacce saboda wai ana abu ne mai amfani ko ana abu ne na murna da sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kun ji ko shi yasa zaka ji wato in wannan in yayi magana sai kaga tana cin karo da nasu saboda su ɗin ban san abin da ya sa probe ya ja su a jiki ba ko ba waɗanda za su iya kare shi ne yaƙi zai ci shi har gida sai ya turo mana jahilai ni ban san abin ba shi ya makale ya ya fito to da ya fito da su ya turo su cikin al'uba sai suke warware shi in ya faɗi sai su ƙaryata saboda shi ɗin yana hangowa ne ta karatun da ya yi su kuma suna hango abin ne ta jayilcin da suka koya kaga illar jayilci kenan haka za ka ga in ya sa ƙa'ida sai ka ga ƙa'idar ta ɗabbaku a kansu su ma in suka sa ƙa'ida na zagi na cin mutunci sai ka ga wannan ƙa'ida ta ɗabbaku a kan shewuninsu ko malamansu tsaya in ƙara baku wani misali ku gani akwai ɗan uwa na tare da ni a wanda na san su gare shi irin su malam abul fathi muhammad athani Morocco yanzu haka. To, eh, eh, Idris, don Allah mene ne mokifinka a kan wazin da shehu ya mana yau? Gaskiya yau shehu ya yi wa'azi mai zafi maganan gaskiya. Eh, to, me mokifinka kai? Me mokifinka kai? irin ƙwararren binciken da ya gudanar akan matsala ta istiwayin Allah da kuma ta tajisimin Allah subhanahu wa ta'ala. Ma ya kuri, ya kuri, kan da muke ya kuri, Malam Idris, Malam Idris, kan da muke, Malam Idris, Salamu alaikum. Salamu alaikum. kaman kan da muka yi masu shau nuruddin da sauransu kai kuma bari makaka ya kuri ya kuri ya kuri menene mokifin me mokifin ka a matsayin shi na dan uwan gwagwarmaya kuma mabiyi ɗarikan kan motar sufaye yana ba shi shawara da Allah duk wani maudu'i da zai yi a nan gaba da kuma wannan maudu'i ma da ya gabatar da Allah shehu da kula ga bin tafarki na magabata musamman shugabannin musufa irin su al-imamul zali da makamantansu haka akan bai hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama da irin fassarar da suka yi musu domin gaskiya shehu ya wani abu da bambu ji daɗin sa ba a tafiyar da su da yi shi kan sa al da imamul bukari ya ke wannan hadisin yahudanci kuma shehu ya ce ba kowane hadisi suka da da shi a cikin sahihul bukhari yana da kyau ni a shawara na shehu ya kula da ka'ida na malaman hadisi cewa a cikin sahihul bukhari babu hadisi mawdu'i dama dama hadisai mu Allah kai sun kaɗan yi magana akan shi duk da shi ma an samu malaman da suka yi isna suka yi ittisalin da su bisa ga magana gaskiya ba mu ji daɗi ba irin hadisin da zamu bahari a ce mishi hadisi ne hudanci saboda a mazhabin mu na magabata kamar yadda shehu ya bayani ya ce su ko dai su yi ta'awili ko su jifa da hadisi na so ya ce ko su yi ta'awili ko su yi ta'awili midi kamar yadda magabata suka kamar yadda mabiya tafiyan sufaye su ke bisa da zan manta ba a shi abu na yi tarihi ya wa da ya kalla ya yi talibi ya gaba a ah, bai gama bare bare kari bismillah to shi ne shi kuma shawaran da muke barwa ga shi yau kuma muna jingina masa da irin na zan kokarin da yake yi ga kariya ga tafiyan su sai Allah ya taimaka ya yi musu jagora ah. assalamu alaikum wa rahmatullahi mun gode mun gode

kaman a ce bai ji daɗi inda aka ce wannan hadisi ya gudanci ba ne ya kamata a samu wani lokaci a ɗebo littattafan yahudawan don a gwara a gani kuma inda ya ji farkon magana na ba ina suka imamul bukhari ba ba ina sukan shaksiya ba ba ruwana da shaksiya ina bin to an ɗan samu matsala yana ɗan scratching haka amma nan dai zan tsaya kamar yadda 'yan uwa kuka san sababin zamana a nan wanda bayanan sun fito cikin wannan zama cikin wannan karatu da na yi shine ci gaba da muka samu ta hanyar wannan kafa ta bbc wato muna ta tunani ina ne illar take me yasa waɗannan suke barna suke jahilci cikin addinin musulunci mun kasa mu gano illar sai kuma bbc suka taimaka suka zo mana da waɗannan jahilan suka yi hira da su a cikin hirar su ne ta bayyana inda muka samu matsala wato ashe tun farko ne za ka ga duk cikinsu da wanda zai je ya karanta arabic ya yi diploma sai wanda zai je ya karanta quranic science sai wanda zai karanta islamic a najeriya hausa hausa turanci turanci larabci larabci karatun yan islamiyya yan islamiyya sai kuma ya fito ana maganar shari'a ana maganar addini ya kutso ya sa baki ashe wato ta taga suke shigowa daga nan kuma sai a tura su maroko sai su je su shekara biyu su karanta a asalibu da'awa eh aje a yi musu takwinul a'imma su fito a limamai bayan kuma ba su karanci limanci ba su fito a limamai bayan ba su karatun musulunci ba su fito a limamai bayan yare suka karanta to kaga dole in ka turo irin wannan cikin al'ummar musulunci si wa al'umma barna haka za ka ga koza na ji daɗin wani sa da ya faɗi da bakinsa baki shi ke yanka wuya ya ce zuwan samaroko akwai wani duktur ya faɗi sunansa ya ce ya taimaka masa mutuƙa ya ce babu wanda ya yi masa irin taimakon da ya masa fannin usulul fiqhi wato wannan ya nuna da kansa ya yi i'tirafi a gida Najeriya ba nan ya karanci usulul fiqhi ba ya yi i'tirafi da bakinsa da karan kansa a diplomar da ya yi ba shari'a ya karanta ba ballantana ya san wani abu usulul fiqh a'a inda aka taimaka masa a shekara biyu shine a Maroko shi ma a shekara biyu riba kafa ne usulul fiqh din dan ya je ne ya karanci asalibu da'awa kaga kuwa abin da zai yi itiqani shine asalibu da'awa shi wancan ba shi ya kai shi ba ballantana ya kyautata shi yasa in yi magana sai ka ji warin jahilci wanda da a ce ya tafi ne koyan usulul fiqh a can to a iya cewa zai dan sami ido saboda ka'idar manistafaraga li shay'in atqalahu duk wanda ya killace kansa ya ware kansa ga wani abu kawai shi yake yi to zai kyautata wannan abu to kaga shi yasa abin da suka je Morocco kenan shi ma wancan yace qur'ani science ya karanta shi ma diploma yayi daga nan suka tura shi can Maroko shi dai ya yi coge bai faɗa abin da ya karanta ba wanda za mu ce abin da ake zuwa karanta ne istisabul asl baqa'u ma kana alama kana shine takwinul a'imma ake yi a can haka shi ma yaje ya karanta ya dawo suka turo su cikin al'umma suke barna wa ilimi suke barna wa shari'ar musulunci shi daman jahili wanda aka yi batu mai karfi a kansa na bokanci shine ya ce babansa ya sa shi suna rubuta annahawul wadih suna sha a maimakon shi annahawul wadih fahimta ake yi da kansa ya yi itirafi da cewa mahaifinsa ya saba wa al'umma yadda al'umma ƙur'ani suke rubutawa suke sha amma ya ce shi mahaifinsa annahawul wadih ya sa su suke rubutawa su sha eh, albustanu jamilun ashamsu tali'atun at-tarkibu alladhi yufidu fa'idatan tammatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma kalaman yace abin da mahaifinsa ya sa su suke rubutawa albustanu jamilun ce in dai zaka rubuta albustanu jamilun dan ka samu kwakwalwa to wallahi zaka iya rubuta alkanawi alkanawi kafa dubu shi ma kam za ka samu in dai albustanul jamilin zai zai sa ka fahimci A ai ce shi yasa ashe jahili kake ta wahal da mu shi yasa kwanaki muka zo muka bayanin khala kace ba ta daga cikin akhawatu zanna saboda kai baka ga mafu'ulai ne ba maf'ulun wa'id ka gani na magana sharif sale ila alladhi tarahu fatakhalul Habibal almustafa kace ai gashi guda ɗaya ne muka ce a illa kenan ashe rubutawa kake kake sha da izinin babanka da umarnin mahaifinka kace kayi tasiri da wannan mutuka eh tasirin rubuta su almustanu jamilun asha yace yayi tasiri da mahaifinsa mutuka shi yasa malaman na'u suka ce laula al-hadfu wat taqdiru la fahiman nahwa hamiru eh suka ce ba da ban da taqdiri ba la fahima kaga ashe fahimta ake ba rubutawa ake a sha ba amma shi baban jahili cewa yi su ringa rubutawa su sha shi yasa baya fahimta ashe abin da suke yi kenan shi ne malaman nahu suka ce ai da jaki ma ya fahimci na hau kaga ashe shi nahu fahimtar sa ake ba rubutawa ake a sha ba shi yasa ta nan nace wallahi ba BBC ba ko Prof Ibrahim Makarne zai zo dan ya kwaci waɗannan jahilan in kaga ya kwace su to wallahi sai an ƙona littattafan da aka koyi ilimi a ciki wanda prof ya koya a ciki na koya a ciki aka zo da sababbi to tabbas prof zai kwaci wa'annan jahilan ya ce ba jahilai bane amma in za ku zo da bbc so dubu wallahi ba za su nuna wa'annan malamai bane don haka yanzu har yanzu muna kan bakanmu wallahi jahilai ne wallahi jahilai ne yaran prof ibrahim bagari kuma zan buɗe layi na gani haka nan wannan jahilin ya zo da wata ka'ida idan talafat al-aqwalu saqata al yace malaman usul fiqh ne suka faɗi nace duk duniya a kawo malami ɗaya wanda ya faɗi wannan maganar har yau babu haka ya wa Sheikh Sharif Sale suna sawa ana bautar gunki wani tsoho a sama akan kujera wai saboda ba dan komai ba saboda wai su Sharif Sale sun ce Allah yana sama eh, Allah yana sama Allah yana kan al'arshi Allah ne ya gaya ma ya ce duk cikin alkur'ani ba inda Allah ya faɗa ka, amma su Sheikh Sharif Sale suka ce ai Allah yana saman al'arshi su a sha'ira suke bautan gunki shi yasa zaka ga wa'annan jahilan sun zagi Prof, wa'annan jahilan sun zagi Sheikh Sharif Sale wa'annan jahilan sun zagi Abul Hasan al-Ash'ari kai ba wanda ba su zaga ba saboda jahilci sai su zo su sa ka'ida sai ga ta saɓa wa abin da malaman su suke faɗi to wannan illar jahilci kenan Allah madaukakin sarki ya shirye ku in masu shiryuwa ne Allah ya karkato da hankalinku ku je ku yi karatu karatu mai sunan karatu sannan ku ci gaba da tsomo baki maraba da ku yayin da kuka yi karatu wallahi ku zo ku sa baki cikin addinin musulunci naku ne namu ne naku ne gaba ɗaya kowa yana da haƙƙi ya sa baki amma ba za mu yarda jahili wanda ya karanci arabic ya zo yana tsomo mana baki ba yana shigowa ta taga yana yi mana fitar kafa tabbas sai mun haska shi sai mun haska malaminsa nan nake cewa ga nan ba nan nasa dukkanin wanda zai iya kare wa'annan jahilan tunda shi prof ba lalle ya fito ba to kofa a buɗe take gane a zaune ni alkanawi da haka na sa numba kira eh na sa numba kira jahili dai an sha albustanu jamilun <laughs> wallahi wani abu ko wani abin za ka ga idan da hankali mutum ma ba zai ma faɗe shi ba ko da ya faru wallahi ko da abin ya faru wanda yake da hankali ba zai faɗe shi muƙaddara mahaifinka ya sa ka wanke albustanu jamilun kasha wallahi in dai a ce kana da hankali ba za ka zo ka ringa faɗi ba wallahi da zagi ne wa mahaifinka su kan mahaifinka ne kuma ka faɗi cewa ga abin da ake sawa a wanke a sha kace shine alqur'ani amma kace shi mahaifinku annahul wadih yasa kuka ringa wankewa kuna sha wallahi sa kai jahilci ya kai ka zuwa ga sukar sa. to in dai albistanu jamilun zai sa ka fahimci nawu to in ka rubuta alkanawi alkanawi kafa dubu ma za ka fahimta eh, shi nawu ba wankewa ake a sha ba eh ba wai sha kake idan ya zaman toma jiki ba a fahimtar sa kake shi yasa ashe kake jahilci ashe sha kai ga wani nan naga uwa yana kira za mu ɗau Assalamu alaikum. To, shin ka dan samu matsala? Eh. Kamar yadda muka ce wallahi duk wanda ya rubuta albustanu jamilun ya sha boka ne. Eh. Assalamu alaikum. To, shek kana da matsalar network fa. ga ayyub bin isa a salafi na ga yi kira tsayin kiransa amma ku sauri ku yan dariƙa ku zo ku bugo ga jahilai a gaban alkanawi ku bugo Mala ayyub bin isa a salafi sai ka bugo saboda ba ni da mintuna da yawa gaskiya mintunan da nake da su kaɗan ne shi yasa abin da yake akwai kenan wani ya yi kira amma lokacin na sa mute ma gwaran na sa mute ma dan shi me yake yi eh. assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh likitan na faɗa ta za su magani suna zagin A shayin Faransa ko kai ma zan baka albistanu jamilun ka wanke ka sha ne. A ta ainihin abin da ya daure mun kai tun zuwa abin da na daɗe ina tunani ina mamaki. Na ce ko shi 'Yi baban wannan bawan Allah bai san cewa shi kanci a rubuta gurbani a sauna da bai tabbata a musulunci sai kuma sai yana tsara da mu gyara rubuta littafin na sai na ba yaran su suna sha hanya ba abin da ya sa yaran ne ya zama mahaukaci mahaukaci ba kenan Allah ko a tsare da alama malam ya za a yi jin duniya ban taba jin wanda ya ce ira ana rubuta wani littafi fa na koyon larabci ana sha wa ba akan wai dafa in sanin wai wani ilimi ko kuma wai dai wani abu dai ni dai gaskiya ni ban san ma ni asalin a ah, amfani shafi rubutun littafin koyon larabcin ba. To, eh bai yi bayani ba, amma dai ya ce babansu ne yake sa shi. <laughs> yanzu don girman Allah malam shi ba yanzu tambayar akan baban za ta koma ba. A to a shi yaro ne lokacin bai san ciwon kan shi ba ko ba haka ba. To na'am. Yawwa to shi baban yanzu bai san ka'idar addini ba ne ya sake rubuta miki wannan abu ya sha. ya ma fahimci mako mai ake rubuta a sha shi baban kwan nake nufi <laughs> to eh idan tunda mun sa number kuma ka yi tambaya to ban sani ba ko za a zo a amsa kila ko idan shi bai bugo ba kila ko akwai wakili da zai sa sai ya bugo yawa ni wannan amsa ba da cewa shi yana da ijaza ta ta yana wato ya cancanta ya koyar da larabci a ko'ina don na taɓa yin ya ce yana da wannan ijazar ko baban shi ne shi ma bashi? kamar yadda ɗan uwan shi wancan ya ce baban shi ne bashi, ijazar a hadisi ko menene da sauransu ko kuma dai a ne ni ban gane mishi ba to Allah ya shirye su Allah ya sa mu dace idan sun shigo sa ba ka amsar wannan amsar ta fi karfin kaina ba duk kwanya ba eh a <laughs> ah, wani Allah ya sa shigo su ba da amsa amin amin Allah ya saka Amin Malam Rabiu. Sheikh kana da Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na muna jin. Alaikum assalam wa rahmatullah. Ya shai kai ma albistanu jamilin din zaka wanke ka sha. <laughs> Allah shi kyauta ma. Alam ala Alhamdulillah alhamdulillah ya gida. ya ayyuka gogari wallahi alhamdulillah alhamdulillah na to shek kana da matsalar network akwai malam muhammad yana kira insha Allah zan dauke shi assalamu alaikum Eh dan uwa ɗazu na ga kana wani batu kuma wanda bai shafi abin da muke tattaunawa ba mu nan mun mun zauna ne don mu fahimci hukuncin shan albustanu jamilun a rubuta albustanu jamilun a sha me ya yi hukuncin wannan a musulunci eh a me hukuncin wannan a musulunci shi albustanu jamilun din na'am abin da nake so jama'a su fahimta shine cewa su wa'annan jahilai ne saboda abin da suka karanta daban inda suke kutsowa su sa baki daban sa'an nan kuma kana ji tsaya mana tsaya mana ina zuwa ina zuwa sannan kuma sun taso ne a gidan bokanci shine amma ba za mu tabbatar da gidan bo wannan bokanci suka taso ba sai mun san hukuncin rubuta albustanu jamilun asha yawa sannan za mu kai zuwa ga wannan hukuncin yanzu ka fara na'am ban ji ba na'am to yanda za a yi kana ji babu matsala yanda za a yi su jama'a su gane hassadar nake araba da amsar karatun yawa idan aka ga na kirkiro abu ne to assalamu alaikum to assalamu alaikum kana ji <laughs> a assalamu alaikum to yaya kuma ka sauka kana ji yanda za a yi jama'a su gane hassada nake fara faɗin hukuncin wanda ya rubuta annahul wadih ya sha a musulunci albustanu jamilu idan aka ga ya halatta a rubuta a sha na'am a in dai daidai ne zan yarda mana ɗaukaki ko kuma da a rayuwa ta ko wani malami da an ka ce addini wani ke ko kuma wani bangare yake eh wallahi ina mutum ta ina daraja shi amma da yin sauraro karatunka za ka zama fara tsaron wata ma to eh amma da yake dan uwa yanda za a yi da ka bani amsa sai yawa sai na fahimci kana da wujja gurin tsanan wa'insu maluma. yanzu menene shi hukuncin wanda ya rubuta albustan da birnin ya sha ina ganin dan uwa ina to shi kenan tunda ba za ka wani amsa ba babu matsala a yadda za a yi ka gadin karama wa alaikum salam wa rahmatullah dan uwa da wa muke magana Musa daga Libya to malam Musa daga Libya barka da zuwa muna jin ka malam Musa والله الحمد لله ولا ina ma fata alkhairi ni ma ina fata alkhairi malam Musa insha Allah insha Allah kuma karatu yana zuwa yana shiga dare Allah ya alhamdulillah gaskiya yana shiga dan na ganin wani yayi yayi kira yana iyo eh, eh, karatu yana shiga sanan idan da kun yi kun karatu to duk gaba da yaran ce jahilci shi shi bayyana eh to wallahi dai gashi eh anan ma sun rubuta albustanu Jamilu sun sha <laughs> <laughs> Allah Allah ya saka da alkhairi Malam Musa daga Libya. Malam Muhammad ka ƙara kira. Eh ka zo na rubuta ma Albistanu jamilun za ka fahimci na hau. Wai akwai wani wanda ya ce ko wai hassada wai nake musu to idan kana so ka gamsar da al'umma su gane hassada nake musu sai ka zo ka ba da amsar wanda ya rubuta Albistanu jamilun ya sha. in muka fahimci cewa shan daidai ne to sai a fahimci cewa ai alkanawi kage yake so yayi hasada yake so yayi amma baba gaba da amsa ba assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah na'am dan wadawa muke magana ne sunan bala aliyu yakubu daga bauchi to malam eh, bala aliyu daga bauchi muna jinka eh wala Allah sa aka daidai amin amin amin amin amma dai kuma bauchi dai ba a ba ku albistanu jamilin din kun sha ba ko a ba ba la ila wannan ka ai ina ko tana nan okay to eh Allah ya yi muku gamba ai wannan ka wannan ka ai muce wuce na malam eh Allah ya kiyaye ku ka san an ce wai ka san shi dinka zama da madaukin kanwa suka ce eh <laughs> yawa kuma in da dauki mutane kawai sai na annabi zai aji malam to Allah kai mana katanga karki karfe da shedan din amin Allah Allah Allah kuma tabbatar da dugan ku kan gaskiya malam amin amin Allah ya mana ka Allah ya saka da alkhairi yan wa suna ta kira na ga malam Muhammad malam Musa yawa assalamu alaikum wa rahmatullah malam Muhammad Assalamu alaikum malam Kanal. Na malam Muhammad muna jin ka malam Muhammad. Alan kawo ina gaisuwa. Ni ma ina gaisuwa Malam Muhammad. Ka wallahi Malam kara wannan mutanen fa ka dangi musu karatun kwakwafa. A yanzu IBBC ai to ban dai sani ba ai yanzu malaman duniya ne. Wai wani ma ya ce wai hasada wani ke musu. <laughs> Eh wallahi jiya na gani na cewa wato yanzu bangaren karatu ne yanzu na alkara su tura series yanzu bbc ke musu advert eh bbc a yanzu aka wannan <laughs> na malakar na kuma da ke ciki ai bakin zare suna da yawa wato kaga bayan nuna cewa bokanci ya samu asali mm. akwai kuma tallata kai kamar mutane su zo shi ƙwararren boka Hmm. Sa'annan na biyu kuma kasa yana gadara nuna cewa ya san na hau. Hmm. Wato yana son mutane su ga kama a ai kwararren masanin na hau ne so ya rubuta cewa ya shan. Kuma haka ne ba malam Muhammad. Taki zai ji duka ma <laughs> wallahi ba hankalinka. Saboda shi wato algistar jami'in da ya zara shi shi shi ya gamar haukan cin zarafin manyan malumin ba. to wallahi dai ya ce ya sha albistanu jamilu eh a shamsu tsali a eh, Allah ma da lafiya Allah kuma ya sa su dare kawai amin amin amin amin malam Muhammad Allah ya sa Allah ya saka da alkhairi eh assalamu alaikum wa alaikum salam dan wadawa muke magana Kana kana magana ah, Salman Shu'aibu daga nan Katsina. To Malam Salman Shu'aibu daga nan Katsina muna jin ka. Masha Allah so abin da nake so in faɗa shi ne. Na muna jin ka faɗi. A karatu ya ta muna jin da To amma abin da yake nuna wannan shi wanda ya sha na hauluwa <laughs> bi. Wannan nan zan ga mutum na ta tsayin addini na ta da za a rubuta a shafi. tumasan ne ne ali zahar ma da ko littafin kawai ko hudu sani ba zan yi shi da zahiri dan bai ma san cewa uban shi da ba ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ufa talib wal wannan shi ne gaskiyar magana da ufa talib wal matlub kenan gaskiya ne wannan gaskiya ne <laughs> gaskiya ne wallahi gaskiya alhamdulillah Allah ya kara muku karfin gwiwa kuma Allah ya jagora amin amin Allah ya kara ku asiri kuma wani da da ku sau da kafa amin amin Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi ga wayan suna ta kira assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akramaka Allah muna ninka na'am da wa muke magana Jamilu ne daga sauriya To barka da zuwa Allah ya sa dai kai ma baka sha albistanu jamilun din ba muna jin ka. Ai malam su ma ga kawai kurin larabci ne da suka saba wa mutane kai shi wannan magana. Kana da yin magana na da bugu da kirji. ya zubi Allah. Wallahi malam bara matawa, lokacin da muna makaranta akwai wani malami ba ya da aiki idan ya shigo. Mm. Sai kurin malamin su suna jin larabci sun fi kowa jin larabci. to ina ga kai irin wannan abin da bai basu ba kuma banda abin su mutanen abu da yawa sun ja an ja kuma karshe sai su suka sallama an fi su wallahi ina ga hadin wannan wannan rudin ne bai gama sakin su ba hmm. wa wato suna so su nuna su din fa sun kai kenan hmm. wallahi shi ne sai eh, ma kullum ba su da aiki sai magana da su wala har sai da muka kosa mutumin ne sai da aka kai shi kara wajen fa su ba saboda yawan maganar larabci da yake wallahi ina iya jira abin nan ta lokutan da wancan shi da aka yi ya fara kuri akan larabci wallahi sai da tuno malamin nan da yake shugowa daga ya shigo shi ma kurin larabci ai malama su ai malami wani an taba zuwa taro aka ce da safo wannan ka aka yi masa challenge akan larabci da safo wai sunayen zakuna guda 90 shi ma wai dan lokaci ya cika gashi ya kai guda ɗari ya cika guda goma <laughs> Allah ya samu da wala ba na da muka saka ba sau wani suna wanda dan dai kawai karin kwada ba mutane za su gano eh, amma sai da muka saka ba sau wani suna sai da irin wannan inna lillahi wa inna to shi ma dai ya ce ya rubuta su al-bustan jamil ne ya gwashe Allah ya shirye su Allah ya sa su gane eh, da ya ma yi gobe ya akwai wanda na san suna hadawa ma da takardar su jika gaba dai har su hada da dai matsayin su sha <laughs> ai na ce to da si dan gwara shi rubuta muna muku godiya ba ta alƙali Allah shaka amin amin amin amin ai na ce gwara su rubuta alkanawi kafa dubu in dai albustanu jamilun zai sa ka fahimci ai na wuto ka je ka rubuta alkano shi ma eh, ka rubuta alkano alkanawi kafa dubu malam Musa Abba assalamu alaikum assalamu alaikum Na'am, Malam Musa muna jin ka. Na'am, muna ji Malam Musa. Malam kana ina maka fata alheri. Na'am, Malam Musa ni ma ina muku fata alheri Malam Musa. na Musa na kira daga ƙasar Faransa. Eh. Malam Musa daga ƙasar Faransa. Eh, Malar kamar wannan karatuttukan da ake yi wallahi yana da muhimmanci kwarai da gaske. Hmm. Kuma mabiya mabiya mabiya wa'annan wa'annan gaskiya ga haka na duniya saboda akwai wani Allah zai kubutar da su daga hannunsu shi sa wa'annan karatuttukan da kuke haska su da amfani kwarai da gaske. Hmm. masu kuma cewa hasada hasada wala mu kan mun nisa da hasada wallahi mun nisa da hasada muna ma Allah godiya mu dai fatan mu dai wallahi Allah ya samu wa'anda suke bin wa'annan mutane Allah ya samu su da bisa karatun da kuke mana kuma alƙalin muna mu muku duk malamin gaba ɗaya insha Allah. Allah ya saka da alkhairi malam Musa gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam malam Musa. A malam Musa rashin samun abin faɗe ne. Ka san da yake ni mutane na ne na san su. E, shi yasa suka tsaya a nan rashin samun abin faɗe ne, ba su da abin faɗe ne. Ina ganin na kusa tashi. Saura minti goma in tashi. Assalamu alaikum. Malam Idris Ilyas Idris muna ji sannan zuwa. Allah ke Allah ke malam ina yau za ka biya. An wani lafiya ya gida ya ibada. Alhamdulillah malam da farko Allah ya saka muku da alkhairi. Kuma Allah ya saka. Allah kuma ya tabbatar mu da gadigan da kuka. Allah ya kiyashe mu rubuta yana. Yana da alaƙa da addini a cikin Allah ya mana haka. Hmm. Allah ya mana haka wato wato malam eh, lokacin da kuma fara karatu fara sabon jiya ne da karatun ya samun matsala na fara jijiya Ne ba shi na fahimci kamar irin yadda mu ɗalibai muke kalmomin eh, ɗalibai muke cewa na shirya kaza wani misali irin na ya. Ok. Sai na gaba ga ya karatu na ke wannan da shi shi na da abu kadu Eh. Sai na ta sai na ga ah, a yana da koyo a cikin rubuta ya san mu. Lai da ya mu da ya ne ta Allah da sunna. Amin amin amin. Ai ya ce rubutawa suke suke sha. Na na na abin. Gaskiya na na wato shi ne suna so amfani da BBC wato su ƙara tallata su tabbatar da cewa su malamai ne. Eh su ba jahilai ba. Abin su yi kala ko cutu ne ya fito yau zunubi ba su ya daga cikin mutum tallata su irin su malam Abdul Jabbar ba. Gaskiya ne. to yanzu wannan ake so a yi amfani da su wato tun da kuɗi ku malam kuna ta bijiro da jahilcin sai a yayin shi da su da malaman nasu da ɗaliban nasu duka a rasa yadda zai kwace su to za a amfani da midiya a tallata su a yaɗa su ya har su ne za a rika kira malamai gaskiya na ne ta shiga matsala inda waɗannan su ne malamai yanzu kuma malam na ji wasu wani ya kira wa magana ya hasara to wannan ya ne jahilci ya hasara ko kuma ya hasara a shi mana alhamdulillah wanda mataki ne ta ka a karatu da shayi da kuma ku ta fara yana in ne yake yi kuma ba ya sha kuna yi na ci zuwa wani wani wani wani abin nan ne yake abin nan ina ma abin a nan gaskiya ka fito wa Allah wallahi wani abubuwan da ake yi kuma wai ana yi dan ko ana da matsala da su yana rasa ban mutunta ko a'a saboda jahilci da suke yi ne suke suke suke roƙarin fatar da al'umma da jahilcin su su na yarda su kun zama jami'an da ya ya na na ba su sani ba ko ba san ba su sani ba to shi yasa ake bugo da irin wannan abubuwan in ba tsaba jahilci ya za mutum har wanda iya alfahari da kasancewa ya rubuta albustani dalilin ya shanye yana kokarin yi kaya da cewa yanzu yana ɗaya daga cikin abin da ta fahimci larabci ke da ko idan da eh, za fahimci larabci shi yasa ga shi nan abubuwa na ibtida'iyya ba mu iya ba Allah ya ji abin akwai ban tausayi Allah ya sa mu dace wannan shi ne na alal ya ko a ba shi bane ba shi bane ba shi bane shi ba bane eh shi wannan hadisin yahudawa ne cikin bukhari Oke, oke, oke, ɗan ɗan la'anar gidai da kuma alwala wal baya'u haka. Wani <laughs> Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya sa muku wannan su fahimci cewa waɗannan da. Amin, amin, amin. Malam Malam Idris Ilyas Idris Afwan. Mala Abba ka kira yanzu amma mala Abba bari samu damar kiran ka ba saboda mala Abba na tashi eh, na tashi akwai inda za ni yanzu yanzu eh, Ayyub bin Isa Asalafi kai nake kira kai ne na ƙarshe eh, kai ne na ƙarshe daga kai Ayyub bin Isa Asalafi kana ɗan bayani kai ma minti ɗaya na baka ina kiran ka yanzu ba ta shiga shi yasa ayyub bin isa as-salafi in ka ga kira na kai kira na yanzu idan ka ga kira na kai kira kawai kai zan bari kai magana in tashi eh wani ya kira afwan kai ma ayyub bin isa as-salafi kawai zan dauka mala abba ina kallon ka malam abba mai dubura afwan zan tashi ne ina sauri zan fita eh ayyub bin isa as-salafi kawai zan dauka tun ɗazi yake kira Eh, Mala Ayub bin Isa Asalafi tana gama. Assalamu alaikum warahmatullahi Mala Ayub bin Isa Asalafi minti ɗaya na baka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na minti ɗaya na baka. Kai ne kuma na ƙarshe insha Allah. A kuma ta harkar lafi. Na mana. Ina kuma lafiya da na gudu da kira ne. Kai kawo da matsalar ne to kai ne. Ok gaskiya ne na ga yana kiran ka baya yi. Na'am. Ani a wani farko wanda ya shiga la'akari da shi idan dangane da kuma rana ita da shaka ainihin Adam Abdullahi ke ko? Na'am eh eh sosai kuwa. Ana fito ya ce shi kiran kansa cewa shi wannan tsakin ya ce shi kiran kansa kira da halittar bokanci ba sai da akwai yana da irin kirbishi a bokanci a tattare da shi. Kuma sun abin da shi kuma sun tabbata a bakin nasa. eh gaskiya ne shi da kansa ma yace ya tasirantu da babansa ya kai shi da kansa ma yace yafi da ra'ani shi da kansa ma yace bai bayyana da alafin bokancin nasa karara ko ya ji billahi ya wanke albustanu jamilin ya sha gaskiya ta ko gaskiya ta hujja gaskiya alhamdulillah dan kun jaza jazakallahu khairan amin amin Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode to yan uwa ku yi hakuri kuna ta kira wallahi Eh, ku yi haƙuri kuna ta kira eh, da yake akwai inda za ni na manta ban muku magana ba na taimakon masallaci in uwa mala ayub bin isa asalafi ku sa account number malam idris ilyas idris ku sa account number kuma jama'a wallahi suna taimaka ko yau na ga kuɗaɗe sun shishigo cikin account gashi tsaya in duba in gani ku gani a yanzu ma ban jima ba ga wani ya ƙara shigowa akwai wanda a yanzu haka ku yi haƙuri ina zuwa na gani hmm. Gashi na ga wani ya turo naira dubu goma ina ganin yanda dai za mu yi mu bashi ga wani usman bello shi ma ya turo naira dubu biyu ga wani malam abubakar umar shi ma dubu biyar ga wani malam ibrahim ali shi ma dubu biyar ga malam abubakar ibrahim shi kuma dubu ashirin ga malam abbas abubakar shi ya turo dubu ɗaya ga kuma to wannan sunan ban gane sunan ba sunan kamfani ne ina ganin su ma sun tura dubu biyar ga kuma wani shi ma ɗan uwa dai haka dai na ga kuna sawa gaskiya haka dai wannan aikin zami wa Allah ku yi wa Allah addini ya ɗaukaka duk gaba ɗayan mu da mu da ku ibada muke wallahi kakab ɗinmu da mu da ku ibada muke ɗan uwa kakka bari wato zamantakewar mu haɗuwar mu bata haifar da wani abu da za mu tarar gobe alkiyama ba kan haka eh, mu yi kokari mu ƙulla alaƙa ta addini mu yi wa Allah aiki tare mu amfana da aikin da muka yi wa Allah tare gobe alkiyama wannan ba masallaci ba bane kadai ballantana wani zo da shi, ba har cewa ai masallaci sun yawa ba a da bukatar su akwai masallaci akwai makaranta akwai masallaci akwai makaranta kuma shi kansa ma masallacin makaranta ne musamman in ka duba masallatai na ahad sunna za ka ga ba sallah kawai ake zuwa a yi ba za a yi sallah kuma a sa littattafai a karanta to shi wannan masallaci ne saman samansa akwai makaranta kuma bayan haka akwai wani fili da za a yi ajujuwa nan ma makaranta ne don uwa kakka sake ka ciji yatsa gobe alkiyama in ka ga yadda muka samu lada ka ringa tunanin yaya kai baka sa naka taimakon ba gurin nan guri ne insha Allah muna fata ya to izza wa tafiyar sunna muna fata ya to izza wa sunnar annabi Muhammad muna fata ya zamanto izza ga addinin musulunci da haka uwa ku taimaka Allah zai taimake ku ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum wala yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz a gurguje zan faɗi account number akwai account number na Najeriya shine 0032184451 account number kenan suna Rabi'u Sani banki kuma Unity Bank akwai waɗanda suke waje a yanzu ina shiri ma akwai wanda ya kirawo ni daga waje daga america ne dai ina ganin ya ce yana so ya sa wani taimakon su shi ma to waɗanda suke can waje akwai account wanda ake sawa shi ma mobile money na nan kenan akwai account na mobile money shi ma akan sa cikin wannan account ɗin shi ma zan karanto muku yanzu ku gani dan uwa kakka bari a bakka a baya yi kokari ka sa ko ba yawa Allah da kai dan shi yana gani yana kallon ka kuma ya san nawa ka sa kuma ya san yaushe ka sa mala'iku za su rubuta kiraman katibi na na mata tafa'alun Allah ya amsa mana da mu da ku gaba daya duk abin da zamu Allah ya sa mu yi dan shi dan daukakar addinin Allah dan ci gaban musulunci Allah ka tsare mu daga yin riya Allah ka raba mu da aikin da na sani Allah ka azurta mu da ikhlasi Allah ka sa mu yi alfahari da haɗuwa da juna a gobe alkiyama Allah kai mana haka Allah dukkanin wani sharri da wata damuwa da wani ƙaƙa na kayi da wani yanayi Allah ka fitar da mu daga ciki waɗanda suke taimaka wannan tafiya ba ma a ginin masallaci ba suna da yawa Allah ka san su ka san kuma bukatunsu Allah ka biya musu ba za mu gushe ba ko da yaushe muna addu'a ta musamman ga irin su Alhaji Iliya daga Amerika kenan haka ga irin su Alhaji Bashir shi ma kam da irin su Malam Kakisu shi ma kam da irin su Rabi'u shein Faransa kenan shi ma yana daga cikin masu ba da gudunmawa wannan tafiya irin su Malam Musa Abba shi ma ya yi kira haka da kuma sauran waɗanda su ma sukan yi da kuɗinsu da jikinsu irin su Ayyub bin Isa as-Salafi irin su Idris Iliyasu Idris haka irin su Malam Mustapha wanda shi ke sauki dukkanin karatuttukan da aka yi da shi da Malam Nafi'u shi ma Nafi'u Yahuza dukkanin su Allah ka fi mu sanin su ka san aikin da suke Allah kai musu tukunshi da gidan aljanna Allah ka taimaki dukkanin waɗanda suke taimakawa addinin ka ga account number din na mobile money gane kenan shi ma in kuka sawo cikin ginin masallacin ne 0599 633861 sunan shine bashiru sulaimana mobile money kenan Allah ka taimaka mana ka taimaki addininka Allah ka amsa mana Allah ka mana tukunci da gidan aljanna iyayenmu da suka rasu Allah ka gafarta musu mu kuma Allah ya kyautu namu zuwa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi.